amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan majalisi na goma sha shida cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani wanda muke yi a wannan masallaci na alkur'ani a cikin watan ramadan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari alfarma da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau insha Allah yau sha shi daga watan ramadan hijira ta 444 wadda ta daidai da bakwai ta daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2023 ta miladiya yau za mu tashi suratu sajida suratu alif lamin as-sajida insha Allah amma ga tambayoyi kafin nan a wannan ya ce a malam assalamu alaikum allah kara malam lafiya da nisan kwana da zuriya baki daya da cikin hajiya amin ya hayu ya yau ya ce tambaya menene hukuncin matar aure ta tambayi mijinta zuwa gidansu sai ta wuce kasuwa bayan gidansu bayan gidansu ta tambaya ko menene hukuncin haka a shari'a Allah ya bada lada ya kara hasken makaranta amin wannan yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa kan cewa ba za ta fita ba sai da izininta sai da izininta saboda haka idan idan ya kayyade mata cewa ga inda za ta je bai halarta ta je inda ba ta nemi izinin ba amma idan ya riga ya bata dama kan cewa za ta iya fita illa iyaka ya zama to kan za ta sanar da shi ko kuma akwai yarda da aminci a tsakaninsu to wannan izini da ya bayar na farko zai zama to ya ya hada dukkan inda za ta je sai dai al'asul a cikin alaƙar auratayya ya zama to abin da bai kawo shakka da abin da bai kawo zargi a kokarin busar da shi ta hanyar da zai zama to duk abin da ake yi ana da sani ana da masaniya a kai ba tare da ana ɓoye-ɓoye ba ko yaudare-yaudare ko cuta ko cin duniya ko makamancin wannan amma al'asul a cikin shari'a shine kan cewar mace ba za ta fita daga gidan mijinta ba sai da izininsa tun da maza Allah sallallahu alaihi sallam ya ce idan sa'adanna imra'atu ahadikum ila al-masjid fala fala idan matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izininsa kan ta je masallaci kada ya hana ta to idan masallaci ma an ce sai ka nemi izini to ina ya kuma abin da yake na al'ada na waje ne na al'ada wannan shine daga cikin dalilai da suka nuna kan cewa haƙƙin miji ne akan matarsa ta nemi izininsa kafin ta fita kuma ganin cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fala yamna'a kada ya hana ka wannan ya nuna miji kenan Allah ya bashi ikon ya hana matarsa in take za ta je wani waje ya ce ya hana ta to idan da a ce ba ta da ba shi da haƙƙin sai da izininsa za ta fita da ba za a ce ya hana ta ba to kaga wannan ya nuna cewar za ta tsayyadu ne da abin da mijinta ya ba ta na izini sai dai idan ta san kan cewar wato wannan damar da ya ba ta. ba zai zama tokan cewar akwai damuwa a wajensa ba in ta zo ta gaya maka cewa ai da ta fita je waje za, ka je waje za. ka san cewa akwai yarda da amincewa to a nan wajen babu laifi amma in ta san cewar wannan yana da tsanantawa ya sanya mata kuma kaidi in ta saba masa to kamar ta saba ma Allah ne jalla wa ala wal ilmu inda to sai tambaya ta biyu wannan tambayar insha Allah daga baya zan amsa ta a sannan wanda yake tambaya ta wai shin azara shine mahaifin annabi ibrahim ko ku kanin mahaifi ne ko wani allah ya kara ma imanin lafiya allah ya jikan hajjiya amin eh a zahirin alkur'ani shine azara a mahaifinsa ne wai tsala ibrahimu ya abihi azara a tattafi asnaman aliha zahirin alkur'ani mahaifinsa ne amma waɗanda suke cewa aminsa ne wato kanin mahaifin ne ko wan mahaifin to wannan yana daga cikin duwayoyin isra'iliya duwayoyi ne na isra'iliya babu hadisi da ya zo ya fassara wannan duk da a cikin a wato a cikin a cikin istilahin yadda a cikin alkur'ani ana ambaton dan uwan mahaifi da uba da sunan uba saboda haka zai iya ɗauka ya to azar ɗin ba mahaifinsa ba ne amma ya zamanto babbansa amma kasancewar an yi ta maimaita shi a cikin alkur'ani da cewa mahaifinsa mahaifinsa وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه kuma da yanda yazo yake ce masa ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ya abati inni akhafu an yamassaka azabun duk yana kace mata ya abati wannan zahiri ne akan cewa mahaifi ne amma a cikin alkur'ani ana akan ambaci dan uwan mahaifi da mahaifi kamar yanda yazo a أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كاجيت إله آبائك آباء جمع أب يا ينكا وتمزجي كيش إبراهيم ده إسماعيل ده إسحاق تو إبراهيم كاتنسني إسماعيل آه شيكما بطل سني tunda dan uwan mahaifinsa ne ishaq kuma mahaifinsa ne mubasharatan tunda annabi yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim saboda haka annabi isma'il dan uwan shi kuma annabi isma'il dan uwan annabi ishaq ne to kaga duk an hada su an ce aba wa ilaha abaika to wannan haka zalika a waɗansu sun fassara faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi wa abuka finna da cewar wannan ana nufin Abu Talib ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna amma rajuli sinu abi wato babban mutum kamar mahaifinsa ne dan uwan mahaifi kamar mahaifi ne to amma ni dai gaskiya ban ga sai dai wannan dan dai sanin amma ban ga fa'idar ita tambayar irin wannan ba tunda dai abu ne wanda yake babu wani aiki babu wata babu wata aqida a bayansa abu ne sananne cewa annabi ibrahim a zamaninsa ba waɗanda suke bautar allah shi shi kadai kamar yadda ya babu wani a bayan ƙasa da yake bauta ma allah shi shi kadai baya tarayya da shi sai da ni da ke haka yace ma matar safara saboda haka kaga wannan zai nuna kan cewar mahaifansa da 'yan uwan mahaifin su ba za a sasa a cikin musulmi ba a lokacin to sannan lokaci ya tafi sai gobe insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يعتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم نعم. الله جل آه، وعلا سورة سورة السجدة ko kuma alif lamin as-sajda ko alif lamin tanzilu sajda ko tanzilu sajda duk an kira ta da waɗannan sunaye kuma haka sunan naka ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sunaye wanda kuma hadisan sun nuna muhimmancin ita wannan surar daga cikin hadisan da suka zo akwai hadisin abi huraira a cikin sahihain cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta a ranar juma'a a sallar asuba yana karanta alif lam tanzilu sajda da hal ata ala insan a sallar asuba ta ranar juma'a a hadisin abdullahi bin mas'ud ya ƙara yudimu zalika yana dawama akan yin haka yana dawama akan yin haka wato kusan kowace juma'a abin da ke karantawa kenan a sajda a raka'a farko da hal a alal insan a raka'a ta biyu kaga sai aka ambace ta alif lam mim tanzilu sajda to wannan ya nuna na farko ya nuna muhimmancin wannan sura da kuma a muhimmancin karanta a ranar juma'a an ce al-imam ibn hajar al-hafiz yake cewa saboda abinda surar ta kunsa na ambatan farkon halittar ɗan adam da kuma wato a tashin alkiyama karewar halitta baki ɗaya tashin alkiyama saboda dukkanin waɗannan ranar juma'a ne Allah ya halicci annabi Adam ranar juma'a kamar inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna afdala ayyamikum yawmul juma'a fihi khuliqa adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi taqumu saa mafi girma fi alherin ranakun shi ta ce ranar juma'a a cikinta Allah ya halicci annabi Adam a cikinta aka shigar da shi aljanna a cikinta aka fito da shi daga aljanna kuma a cikinta za a yi tashin alkiyama to abinda surar ta kunsa shine bayanin farko ta daga cikin abinda ta kunsa bayanin farkon halittar dan adam da kuma tashin alkiyama yadda zai kasance da ita surar sajda da suratul insan al'aka alal insan yana daga cikin kuma ambaton ta yadda ya zo a cikin hadisin abu sa'idin khudri cewa mun kasance muna wato kardadan muna iyasta tsawon karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'o'i biyu na farko na sallar azhar miqdarin gwargwadon yadda za a karanta alif lam as wato haka yake karanta bal a hadisin ibnu umar ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yadda su aya ta suratu Sajida a cikin sallar azhar da ya musulmanci wato ya karanta ta a cikin sallar azhar haka dalika daga cikin abin da ya zo na falalar wannan sura hadisin jabir a cikin sunan tirmidhi da sunan nasa'i da musnadin imam ahmad cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya bacci sai ya karanta alif mim tanzilus sajda da kuma bi yadihi almulk a shi yasa to waɗansu sun ce wannan ishara ne ga samun tsira daga azabar kabari musamman ita a suratul mulk kan cewa sura ce wadda take ta yi shafa'a ta yi mujadala ga wanda yake karanta ta ta tsare shi daga azabar kabari idan mala'iku suka zo ta kansa sai ta tsaya sai ta zo ta tare su ta ce ba ku da hanya zuwa gare shi in suka zo ta kafarsa sai ta tsare shi ba ku da hanya zuwa gare shi wa haka to in aka haɗa to shi yasa to ita sajida karanta su tare a ya sa waɗansu daga cikin tabi'ai suke kiran ita wannan sura da almunjiya almunjiya mai tsirarwa daga azabar kabari mai tsirarwa daga azabar kabari to wannan da ya nuna muhimmancin wannan sura da kuma abinda amma dangane da abinda ta kunsa maudu'in wannan sura shine tabbatar da cewa alkur'ani Allah ne ya saukar da shi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma muhimmancin waɗanda suka yi imani da alkur'ani kan cewar wato su ne waɗanda wato suke da rabo a wajen Allah kuma aka ambaci irin kyawawan sifofinsu kuma aka ambaci akasinsu waɗanda suke ba su imani da alkur'ani ba sannan aka kamanta cewa shi alkur'ani ai ba shi ne farko ba annabi musa shi ma an ba shi littafi kuma wannan littafin ya zamanto shirya ga waɗanda aka saukar da littafin gare su sune bani isra'il kamar yadda shi alƙur'anin aka saukar da shi ga waɗanda da ba a ba su littafi ba don ya zamanto shirya a gare su kuma aka bayyana ɗaukakar da waɗanda suka imani da taura da aka saukar da annabi musa irin ɗaukakar da suka samu sanadiyar su da suke da shi akan alkur'ani da haƙurin da suka yi akan waɗanda suke wato ƙaryata su saboda imaninsu da alkur'ani wannan kusan shine asalin mawdu'in littafi mawdu'in sura abinda zai tabbatar da imani da alkur'ani cewa wahayi ne kaukarwa ne daga Allah da kuma matsayin waɗanda suke imani da shi da kuma kamanta su da waɗanda wato suke yi imani da a taura annabi musa a zamaninsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su jagorori haka su ma wanda suka yi imani da alkur'ani za su zama to jagorori ga masu tsoron Allah sai kuma abin da surar ta kunsa a tsakankani na wa'azi da bayanin ayoyi babu wani abu da ya kunshi isa da za a yi hikayar maganganun wani kamar yadda aka yi a cikin suratul luqman bal ga baki ɗaya surar duk bayani ne a wato bayanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma manzo ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alif lam mim waɗannan sune al-huruf al-muqatta'a waɗanda suke asalin su ayi musu wakafi ba ayi musu al-qur'ani komai ane masa wasl banda nan a yanzu kaga zaka iya cewa من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كي وصل ba tare da kayi wakafi ba to amma idan ka zo kamar inna allaha alimun khabirun alim ba za ka ce alam ba ka haɗi ka ce kai bismillahi rahmanir rahim alam saboda yanda ya zo dole ne ke kai wakafi akan kowanne daga cikin harafin ka ce alif ka ce lam sannan ka ce ni ah, saboda haka sunnar haka sunnar qira'ar ta zo kuma wannan yana daga cikin abin da yake nuna mu'jizozin alkur'ani Allah ne kaɗai ya san abin da yake nufi da waɗannan amma ishara ne akan i'jazin alkur'ani sannan Allah ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saukarwar littafi wannan wanda babu kokonto a cikinsa min rabbil alamin daga ubangijin talikai wato saukowar saukar saukar da alkur'ani shi ko alkur'anin nan halin kasancewa babu kokonto a kan wato baya daga cikin abin da kokonto zai kere mata ba zai yi wa kokonto a cikin alkur'ani ba wannan kirari ne allah yake ma alkur'ani cewa ba zai yi wa kokonto a kan sha'anin alkur'ani cewa ba daga allah yake domin dukkan abin da ya kunshi cewar littafi ne wanda yake na gaskiya ya tabbata tare da shi daga ciki dai ijazinsa cewa ya yi tahaddi ya yi takara ya ce duk wanda ya ce littafi ne ba daga Allah ba cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta shi to ya zo da aya ya zo da surori goma aka dawo sura ɗaya aka dawo ma ya zo da wani abu wanda yake kamar sa komai kankantar ba su gwada ba suka kasa ba ma su gwada ba domin gwanayensu ma da aka ce su gwada suka ce so kuke mu mayar da kanmu abin dariyar larabawa wanda za a dade ana labarin mu kan cewa ga abin da muka faɗa kamar yadda musaini matul kazzab yayi ya je ya kawo wani rikitaccen magana wanda take babu azanci a cikinta babu hikimar zance babu ta ma'ana ya kawo akan cewar shi ma ya kwaikwayi inna a'tainaka al-kautsar to kaga ya zamanto abin dariyar da ta amur bin al da ya ji wannan yake kai kanka ma, ka san na san ƙarya kake to amma gwanayen nasu a cikin harshen larabci ba wanda ma ba wanda zai gwada su suka fahimci abin da hausawa suke faɗa ko da yake ba za a kira shi ba da muguwar rawa gwamnatin tashi su suka fahimci wannan ba su gwada ba ma sun san ba za su iya ba sannan daga cikin abin da yake nuna babu kokonto a cikin alkur'ani irin abin da ya kunsa na ilimi wanda larabawa ba su sani ba ahalin kitabi ma ba su sani ba bal shine yake hukunci tsakanin ahalin kitab akan abin da suke sabani akan ta inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana ba mu ahalin kitabi labarin mafiya yawan abin da suke sabani akai to kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna da su ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan larqab al mubtil ba kasance kana karanta wani littafi kafin ka ba ba ka rubutawa da hannunka da kana haka da makaryata sai su rinka kokonto saboda haka abinda zai sa ai kokonto a cikin alkur'ani babu shi sai sai Allah da kansa ya sifanta shi da cewa la raiba wannan littafin babu kokonto a cikinsa min rabbil alamin wato wannan littafi wanda babu kokonto a cikinsa wanda babu kokonto a cikinsa cewa daga Allah yake to min rabbil alamin daga ubangijin talibai ne Allah bai ce daga wajen Allah yake ba a Allah sai ce daga ubangijin talibai domin cewar ubangijin talikai ya nuna dukkan waɗansu halittu ga baki ɗaya wanda Allah shine ubangijinsu to shi Allah shi ne ya saukar da wannan littafin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka kowa yana da ruwa da tsaki alqur'ani yana da ruwa da tsaki akan kowa tunda shi daga ubangijin talibai ne kowa kuma talibi ne shi yasa sai ba a zaɓi a ce saukar da littafi daga Allah ba sai aka ce min rabbil alamin sannan daga cikin fa'idar yana nuna inaya kulawa daga ubangijin talibai cewa kulawarsa ce ta irin wanda daga cikin sifofin arab ta kunsa shine kulawarsa da halittarsa kulawarsa da halittarsa ita ta sa ya saukar da alkur'ani saboda haka wannan zai sa waɗanda duk suka yi imani da alkur'ani su ji cewa wannan yana daga cikin wato jin kan wanda yake shine Ubangijin yayin da ya saukar musu da littafi to a cikin wannan dukkan abin da ake faɗa na waɗansu mutane da suke faɗa akan alkur'ani ko dai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya koya ne wajen wani ko su ce yana da ri'i akwai wani boka wanda yake gaya masa ko wani aljani wanda yake zuwa wajensa ko ma ne za su faɗa ba shi bane kawai wannan alkur'ani saukarwa ne daga ubangijin talikai kuma ya zo ne da wasiƙar manzo ba da wasiƙar aljan ba wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum an sam'i la ma'zulun a shaytanu ba ba su suka saukar da alqur'ani ba bai cancance su ba kuma ba za su iya ba yadda za a yi shaytanu su faɗa abin da ke cikin alqur'ani ko ba za su iya ba ba za su iya saukar da shi ba ta yaya za a yi jibrilu yana nan sannan wani shaytani ne ba ku ji abin da ya faru ba lokacin yakin badar lokacin da shaytan ya zo musu a sifar surafata bin malik in ni jarum lakum ina nan ni zan ba ku kariya ku je ku yaki sai gashi suna ne sai gashi ya zura a guje shi sura kasa din ya fuskanci tekun ba armaliya yace inni arama la ni ina ganin abin da ba gani me ya gani ya ga mala'ika jibrilu da mika'il sun sauko suna jagorancin rundunonin mala'ika ta yaya ga jibrilu zai zo waje mala'ika sannan sannan iblis ɗan lis ya zo sai ya ɗauka ka idan a lokacin da ya rika cewa rabbi an ni ma wa adsin Allah ka cika min abin da kai min alƙawari ya ɗauka ƙarshen sa ne ya zo ya ɗauka an riga an gama al'amarin ya tsere a guje ni a rama la in ni a akhafullah wallahu shadidu iqab sai ga shi ɗan yana wa'azi saboda haka duk abin da za a faɗa a kan alkur'ani shine wannan cewa tanzilu min rabbil alamin saukarwa ne daga ubangijin talibai ba zai yiwu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin abinda Allah ya kusantar da shi na isa matuƙa wajen gaskiya da amana wanda hatta makiyansa suka yi masa shaida da shi ya bar yi ma mutane ƙarya ya je ma Allah ƙarya ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق Allah yake da zai kirkiran mana ya dinginta wata magana a gare mu wanda ban faɗa ba da mun kama shi da jijiyar wuyarsa da mun kama shi da ƙarfi sannan mu yanke masa jijiyar wuyarsa haka Allah ta'ala ce to bai ba ai haka ba saboda haka bai faɗi ƙarya ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake am yaqulu naftara bari ko suna cewa kirkirar sa yayi ko cewa suke kirkirar sa yayi wato bari a wannan magana ta cewa saukar da alkur'ani daga ubangijin talikai ne to dawo ga maganarsu shin suna cewa kirkirar alkur'ani yayi Allah ya ce bal huwa alhaqqu min rabbi a'a bari ba kirkirar sai ba shi alkur'ani gaskiya ne daga ubangijinsa li tunzira qauman dan kai gargadi ga mutane ma atahum min nadirin min qablik da wani ya gargadi gabaninka bai zo musu ba la'allahum yahtadun domin su shiryu domin ana wato domin kaunar saboda kaunar su samu wato su shiryu su shiryu zuwa ga hanya ta daidai wato Allah ya ce in suka ce ya sun ce ya kirkire shi ne ka ce a'a ba haka bane wato ba zai yi a ce ya kirkire shi ba domin inda ya kirkire shi ko shi mutum ne kuma za ku iya to sai ku zo da tamkarsa saboda haka wannan bal din ta zo ta barko da ke bal ta ibrab ce kyale wannan magana kan cewa ya kirkire shi magana ce wanda take wato ya sassa ba ta da abin da zai tabbatar da ita ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah ba zai yi wannan alqur'anin a kirkire shi ba daga Allah ba ba zai yi ba a kirkire shi ba daga Allah ba ba zai yi wani wani halitta ya zo ya ce inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri inna wannan abinda Allah yake faɗa da kansa yake cewa yake cewa ni ni ne Allah a cikin alkur'anin a ce wani ya zo ya faɗi wannan ba zai yi ba saboda haka shi sai Allah ya yi izrari ya ce to shi alkur'ani gaskiya ne daga ubangijinka kuma wato ba abinda ba abinda za ka samu wanda zai miƙar da tunaninka da zancenka shine kawai ka ce alkur'ani gaskiya ne amma duk irin tunanin da za ka a kan ka faɗi wata sifa a kan taka to ba za ka cimma manufarka ba na sha an bato a wannan majalisi kistar walid ibn al-mughira yayin da suka zo suna taro akan cewar dole su sami matsayi guda ɗaya akan alkur'ani domin maganganunsu suna suna cin karo da juna ga baki za su zo lokacin aikin hajji in ba su tsayar da matsayi ba akan alkur'ani wannan zai sa waɗanda suke baki sai su karɓi maganarsa su karɓi maganar wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kama maganganunsu abinda kawai ya sa walid ibn mughira bai karɓi musulunci ba saboda allah ya riga ya rubuta masa shakawa amma babu abinda zai tsaya ya faɗa a kan daidai a zai tsaya ya faɗa magana guda ɗaya wanda zai ce ta tabbas ne kawai ya ce wannan gaskiya ce daga Allah domin da ƙarshe da suka ce to kai ka gaya mana menene mana ya ce yana da wani irin zaki shi fure ne wanda ake sa a can ƙarshen wato reshe a wajen ganye wanda ba wanda zai iya zuwa zuwa gare shi ma'ana abin da ke cikinsa wani bai isa ya kai masa ba ya faɗi irin azancin da ke cikin alkur'ani ya kai ga wannan ba zai iya ba ya siffanta alkur'ani da babu abin da za ka ce illa ka ce wannan shine ainihin wato wannan ba wani abu ne illa gaskiya daga Allah amma sai suka ce to me kake so ka ce me kake so ka ce to shine ya kalla ya auna ya duba ya sake dubawa ya sake aunawa ya ɓata rai sai yake in haza illa sihirun ya ce a'a tsafi ne amma da aure ciro shi daga wajen wani yace ba ku gani ba mutum yaro in ya ji sai a raba da mahaifinsa mace sai a raba da mijinta me zai yi wannan in ba tasirin sihiri ba amma shi ba shi ne yake sihirin ba daga wajen wani ya je ya turo sihirin to kaga shi yasa Allah ta'ala ya kance in yake cewa a wuri biyu a cikin suratul isra ya faɗa da kuma al-furqan انظر darabu lakal amsal fa dallu sabila dubayen da suke buga misali a gare ta suka bace suka kasa samun hanya guda daya domin duk wata hanya da za su bi in dai ba su ce alkur'ani gaskiya ba to sai sun samu maganganu masu cin karo da juna in dai baka ce alkur'ani gaskiya ba ne to ba za ka shiryu ya zuwa ga samun matsaya wadda kai kanka za ka gamsu da ita ba kullum za ka zamanto a cikin a cikin to shi yasa Allah ta'ala yake bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahim fi amrin marij sun karyata da gaskiya da ta zo musu sai suka zamanto a cikin al'amari wanda yake mai cuwa tunaninsu mai sanya su kokonto da kai komo suna ta kokonto da kai komo saboda sun bar abin da yake shine daidai to kuma sai Allah ya ce ya saukar da alkur'ani dinnan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi. gargadi shine tsoratarwa tsoratar da wanda kake gargaɗinsa da mummunan akibar abin da zai same shi akan mummunan akibar da za ta iya samunsa to su waɗannan mutanen su ne mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa ba aiko musu da wani manzo su ba saboda larabawa su ne adnaniyun da kahfaniyun adnaniyun su tana cikewa ya zuwa ga annabi isma'il annabi isma'il ba aiko shi zuwa ga larabawa ba hakikatan an aiko shi zuwa ga iyalansa ne ya tsaya da addini da shi da iyalansa wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya amma abin da zo da shi an an shafa daga wajensa yana daga cikin abubuwan da larabawa suka dauka na daga sauran addinin annabi ibrahim da annabi isma'il amma shi annabi isma'il ba aiko shi ake zuwa ga larabawa ba su larabawa ba aiko musu da wani mai gargaɗi gabanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda wannan ayar ce, wato allah ya aiko shi ya sanya alkur'ani gaskiya domin ya gargaɗi ga waɗanda ba aiko musu da wani mai gargaɗi gabaninsa ba ƙaunar su shiriya, ƙaunar su shiriya don kar su ce يا ربنا لولا أنزلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى يا الله mu ya أبنجد يا بتأيكو منا واتو lissafi ba ba aiko mana manzo ba domin mu bi ayoyinka tun kafin mu bata mu kunyata to wannan shine Allah ya yanke wannan hanzarin to kun ga ya nuna cewa saukar alkur'ani domin rahama ce domin yanke hanzari yana daga cikin rahamar Allah cewa ba zai azabtar ba har sai ya kawo abin da zai ba wa mutane hanzari ya gargaɗe su da abin da zai iya samun su in ba su imani ba domin mai rabo ya imani wanda kuma ba shi da rabo a kama shi da hujja to sannan Allah ya faɗi shi ubangijin naka da ya saukar maka da ubangiji wanda yake gaskiyar ta zo daga gare shi shine Allah yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam Allah shine wato ubangijin naka wanda ya wanda gaskiyar take daga gare shi shine Allah wannan wanda ya halicci sammai da kasa da abin da ke tsakankanin su fi sittati ayyami a cikin kwana shida wannan miqdari ne da Allah ne kadai ya san miqdarin yadda take amma abin da aka ruwaito na cewar daga na hadisin Abi Huraira waɗansu sun ruwaito shi marfu'an amma Imam Bukhari ya bayyana cewa wannan hadisin abinda abu huraira ya ruwaito ne daga ka'abul ahbab wanda ibnu kathir ya kawo shi a karkashin tafsirin wannan aya cewa Allah ya halicci turbaya a ranar farko ita ce ranar lahadi a kowace rana ya faɗa abinda Allah ya halittar wannan yana daga cikin maganganun banu isra'il baya daga cikin abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah ya ambaci kwana shida dinnan haka ya ambace su a jumlace illa tafsilin da ma'ala madaukakin sarki ya ambata a farkon suratu fussilat abul'adaktaru na dillabi khalaƙa al'ar da su yaumaini wace da al'una na bu anda da zaluka har zuwa a karshen ayar ga yadda su yi arba'acin ayyami tsawan alifta ya yin da yadda ya yi tsawo tafsirin kasance waɗannan kwanaki. kwanaki ne a wajen Allah ba irin mu kwanakin da muka sani ba saboda lokaci kamar yanda yanzu ilimi ya nuna lokaci daban-daban ne akwai lokaci a nan yanda yake mu a nan duniya yanzu inda za ka je wata duniya shi lokaci daban ne lokaci daban ne saboda haka kwana ɗaya a duniyar ma ba kamar kwana ɗaya bace a wannan duniyar shekara ɗaya a duniyar mars ba kamar shekara ɗaya ba ce a damu duniyar ko ina da irin nasu lissafin saboda haka shi a kwana shida ɗin nan wannan a wajen lissafin allah allah ne kaɗai ya san me ne kidarin wannan sun masawa al'arsh sannan ya daidaita a saman akan al'arshi wannan al'istiwa yana daga cikin sifofin allah na aikinsa fi'ili wato da allah ya halitta ya halicci sama da ƙasa ya sanya su a cikin ya sanya su a ƙarƙashin al'arshi to sai kuma Allah jalla wa'ala ya ɗaukaka a saman al'arshi ya daidaita a saman al'arshi wanda ya ya daidaiton Allah yake ba za ka taɓa iya fahimtar wannan haƙiƙanin yadda wannan sifa take ba domin zatin Allah ba zai yi ka fahimce shi ba kwakwalwarka ba za ta iya ɗaukan yaya Allah yake ba haka dalika kwakwalwarka ba za ta iya ɗaukan yaya haƙiƙanin sifofin Allah suke ba shi yasa magana ta shahara daga imam malik akan istiwa cewa al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah shi istiwa'i cewa Allah ya ya daidaita a saman al'arshi shi ita kalmar istiwa'i sanan naci yaya ya sifantu yaya istiwa'in Allah yake yace majhul wannan majhul ba za ka iya samun sanin ba imani da shi kuma wajibi ne kuma tambaya akan wannan kace yaya Allah ya yi istiwa'i wannan bid'a ne saboda haka dole ka san akwai iyakarka a cikin ilimi akwai abu shi kanka yana da cikin ilimi ka san cewar akwai abin da yake ba za ka san shi ba ka san abin da yake in ka zo a kansa sai dai ka ce Allahu a'lam wannan shine ainihin kai kanka zaka ka nutsu akan cewa sai bawa ne amma yayin da kace ka san komai to lokacin ne ka zama to kanta gariyar jahili amma yayin da za ka san cewa akwai abin da baka sani ba ya sa masa wani nau'i na tawalo to wannan shi ne ka buɗe kofar samun ilimi to yana daga cikin abin da zai sanya ka ka samu wannan ilimin ka san cewar sifofin Allah ba babi ba ne wanda yake za ka iya ihaɗa za ka iya riske za ka iya riskar sanin sani da shi yanzu ko yanzu ana yi maka maganar ana ce maka akwai abin da wanda suka yi lissafi ana ce musu in ai maganar infinity abinda ba shi da farko ba shi da ƙarshe aga akwai wanda ya taɓa ganin sa ko ne taɓa ganin sa a kwakwalwarka ma za ka iya suranta infinity amma dai kwakwalwarka za ta iya cewa akwai za a iya samun abin da ba shi da farko ba shi da ƙarshe amma ka suranta yaya yake layi ne wanda yake tafiya ba shi da farko ba shi da ƙarshe ko ko wani agogo ne wanda yake ba a san lokacin da ya fara kaɗawa ba ko ba za a san lokacin da ya ƙara? ba za ka taɓa sanin wannan ruhinka ruhinka ba za ka taɓa sanin ya kake ba ba za ka gashi dai ka san shi ka kana sa amma ba ka da sanin sa to ballantana kuma wanda ya halitta jalla ala malakum min dunihi to kun ga wannan sai ya zamanto a a janyo hankali ne da ayoyin Allah da izzarsa da kudurarsa domin wanda ya halitta sammai da wannan kasar hakika ya isa mahalicci sannan kuma mulkinsa ya zamanto ya kai da cewar babu wani abu a cikin halittarsa da zai iya kewaye shi bal ya ta a saman al'arshi shi ko al'arshin nan da duniya da saman da kasan da duk girman sama wato a ƙarƙashin sa take kamar kawanya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za a jefar da ita a katon fili sama da abin da ake ta faɗa nata in aka ce za a kamanta ta da al'arshi kamar yar ƙawanya ce da aka jefa ta a ƙasan fili da aka yaya kake ganin girman al'arshi yake to duk wannan halittar Allah ne to sannan kuma sai kuma bayan wannan bayani akan girman dalili da yake nuna girman Allah to sai kuma abin da zai tsoratar akan sha'anin Allah na wa'azi yace malakun min dunihi min waliyin wala shafi ba ku da wani mataimaki wanda zai ba ku taimako ya ije muku azabar ta in ya so yi muku azaba wala shafiya ba ku da wani mai yi ceto wato wanda zai ce ai masa alfarma a kyale ku min dunihi in ba Allah ba ku da wani saboda haka a ku ji tsoronsa dan ba wanda zai kare ku daga gare shi la wali wala shafi saboda haka wanda suke tarayya da Allah suna cewa iyayen gidansu masu neman musu alfarma ne a wajen Allah su ne za su yi musu iso don su samu karbuwa su samu tsira a wajen Allah Allah ya kora wannan ya ce ba ku da wani in ba shi ba wanda zai taimake ku ko wanda zai muku alfarma afala ta tazakkaru dan me ba za ku wa'asu ba wato dan me ba za ku yi tazakkuri ba wato shine ku samu wato abubuwan nan biyu za su sanya muku tazakkur ganin girman Allah na biyu da kuma tsoron haɗuwa da Allah tsoron haɗuwa da Allah zai sanya ku ku yi kowa su yudabbiru al'amra min as yana yana juya al'amari ma'ana yana tsara al'amarinsa daga sama zuwa ga ƙasa tunda duk abin da Allah yake tsarawa daga sama ake sauko da shi zuwa ƙasa daga saman al'arshi yake tsara al'amarinsa daga sama zuwa ƙasa thumma ya'rudu ilai sannan al'amarin da ya tsara ya hau zuwa gare shi fi yau mai kana mai tsadaruhu alfasana a rana wadda gwargwadonta shekara dubu ce min ma ta daga abin da kuke kirgawa wato saukar al'amari da komawa zuwa wajensa a wajen wato ibtawa ne amma ku a wajenku in za a in za a kidaya nisan saukowar da komawar zai zamanto wato kusan tafiyar shekara dubu ce daga abin da kuke kirgawa dubu din nan babu makomi a kanta saboda dubu shine ne aksa shine mafi tikewar yawa a kidayar larabawa a kidayar ku wato tafiyar ta dubu ce to wannan akwai iskali da waɗansu da za mu iya kula a nan tun da nan an faɗi cewar saukowar al'amari da komawa zuwa gare shi mikidarin wato a shekara dubu ce daga abin da muke kidaya da kuma a cikin suratul hajj shi ma yake wa yasta'jilunaka bil azab wa lan yukhlifa Allah wa'da wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ya rana a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ce da kuke kirgawa wato ita ce rana a wajensa kamar shekara dubu ce a wajen kidayar to kuma a can suratul ma'arij yace ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf mala'iku da kuma arruh suna hawa zuwa gare shi a wani yini wanda gwargwadonsa shekara dubu hamsin cin da abin da kuke kirgawa to sai ake cewa wannan kamar da alamar cin karo da juna nan an ce dubu nan kuma an ce dubu hamsin to amma abubuwan daban ne saukowar al'amari da komawarsa shine aka ce shekara dubu amma shekara dubu hamsin ana maganar ranar tashin alkiyama ne shekara dubu hamsin waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan shekara dubu hamsin da sauko al'amari da abin da Allah ya ambata a cikin suratul hajj wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma na wannan ayar cewa mala'iku sun al'amari yana saukowa zuwa gare shi yana hawa a ranar da take gwargwadon ta shekara dubu wannan da itibarin masu wato masu dubawa ne ga muminai sai su ga kamar shekara dubu ce ranar tashin alkiyama ga kafirai saboda tsawonta da wahalarta sai su ga kamar shekara dubu hamsin ce a wajen wato wajen irin idayar da aka to akwai kuma wata fuskar da al'imam imam ibn ashur ya yi ishara cewa shekara dubu ɗin da Allah ya faɗa shine ranar ita sa'ar sa'ar alkiyama da abubuwan da suke faruwa kai ka ce shekara dubu za a yi ana wannan tashin hankali sannan ita kuma tsayuwar ta ranar alkiyama tsayuwar da za a yi bayan an fito daga cikin kabari sai fi shekara dubu hamsin amma rugujewar duniyar da abin da zai faru na rushewarta to shine kamar shekara dubu za a yi ana wani sannan kuma a zo a taso a zo a tsaya a a taso a tafi zuwa ga wajen arzul mahshar inda za a tattaru a yi hisabi da kuma a yi hisabin yan aljanna su tafi aljanna yan wutar su tafi wuta to shi ne shekara dubu ala ayi halin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke abinda Allah yake gaya mana takribi ne sanin hakikanin su sai shi jalla wa'ala sai dai abinda zai kusantar da saninsa zuwa gare mu to Allah ta'ala yake zalika alimul ghaibi wash shahada wannan wanda wato shi wancan wanda yake jujju wanda yake tsara al'amura Allah nan da ya halitta sama da ƙasa kuma wanda babu ba ku da mataimaki ba ku da mai ceto ba shi ba wanda kuma yake tsara al'amura su sauko daga sama zuwa ƙasa sannan su hau zuwa gare shi to shine alimul ghaibi wa shahada shine masanin fake kuma masanin abin da yake a bayyane wato shine babu abin da yake kuya a gare shi da abin da yake a bayyane da abin da yake a ɓoye duk ɗaya ne a gare a wajen Allah babu bambanci babu bambanci sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi daidai ne a wajen daidai ne a wajen Allah wanda ya koya magana da wanda ya bayyana duk ɗaya ne al-azizur rahim shine mabuwayi wanda babu abin da yake gagararsa kuma ar-rahim tare da buwayarsa tare da cikakken ƙarfinsa amma mai tsananin rahama ne mai tsananin jin kai ne ƙarfinsa ba zai sa ya zalunci ba bal yana mai nufin ihsani ga halittarsa to sannan Allah ta'ala ya ce allazi ahsana kullu ahsana kullu shay'in khalaqa وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله يكي الذي أحسن كل شيء خلقه شي الله واندي يكي rahim, العزيز الرحيم شيني واندي يكيوتك dukkan ya kyautata ma kowane abu halittarsa dukkan wani abu Allah ya kyautata masa kowane abu da Allah ya halitta Allah ya kyautata halittarsa ba abin da za ka gani wanda Allah bai kyauta to hatta abin da Allah ya halice shi dan muni sai ga munin nasa ma ya kyauta ba yanzu kamar mugun dawa wanda yake mummuna kasan Allah ya yi ke dan ya dan a ga mummuna a ga muni to ya kyautata munin nasa duk abin da Allah ya halitta ya kyautata halittarsa ba za ka taɓa ganin wani abu wanda za ka ce wato gashi wanda yake da an yi shi haka da an yi shi haka wannan haka a ƙura'u suka karanta nafi'u da da afin da hamza da kitai khalaqahu sauran ƙura'u kuma suka karanta allazi ahsana kulla shay'in khalqahu shine wanda ya kyautata kowane abu ya kyautata halittarsa duk dai ma'anar da yi wa bada khalqal insani min tin kuma ya faru halittar ɗan mutum shine annabi adam min tin daga wato yunku daga taɓo Allah ya faru halitta kamar yadda ya gabata muka karanta a cikin suratul rum ثم جعل نسله من min من ماء مهين سنن يسنى ذرية zurriyarsa daga abinda ake tatsa ake wato a zaƙulowa ake fitarwa min ma'in mahin na ruwa na daga ruwa wanda yake wulakantacce wato daga cikin maniyin ake zakulo abin da halittar mutum take tun da kuma yanzu inda ilimi ya nuna abin da ainihin wato yake zuwa ya shiga cikin kwan ba dukkan ruwan maniyin ba ne daga ciki wanda yake tafiya kamar taliban ban kan shi ne ainihin yake shiga cikin kwan sauran wajen kawai tafiya yake kuma miliyoyi ne suke tafiya suke iyo a cikinsu su ɗaya ne kawai za a samu daga ciki ɗaya ne kawai ta gani sulala jawo shi a lokacin nan ba microscope ballantana duk a duba a ga wannan ta yaya yi sallallahu zai san waɗannan yanzu embryology ya nuna wannan ruwa Allah kuma ya ce ma'in mahin ruwa wulakantacci saboda yanayin an san yanda yanzu babu yadda za a yi ka tafi kana ado da rigarka wadda take duk kayi mafarki da ita ka eh, tsaki ka je neman aure da wannan rigar ai ba za ka yi eh? yana kyamarta yana kyamarta kyamarta kake yi amma shine asalinka shine asalinka daga nan aka yi ka to wannan ya dan sanya maka abin da zai sanya ka tawalo falyanzuru al-insanu mimma khuliq mutum ya duba cikin ya aka halice shi yau da kamar a ce dan adam an halice shi daga wato wani abu wanda daga wani irin zinari ko wani irin jauhari to wannan ya sa shi jiji ba a yi shi ma daga wannan bayyana jiji da kai ballantana an yi shi daga wannan ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه sannan ya daidaita shi wato ya daidaita halittar dan adam da kamarsa da komai da komai nasa allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala ya shine wanda ya halice ka ya nikar da kai ya daidaita ka ya sanya ka ka zamanto daidai wa daida komai in ka tsaya ka duba masu karatun anatomy da physiology rinka tsayawa suna zurfin tunani suna maimakon su rinka tunanin don su jarabawa wata ran sun yi karatun su tsaya su duba irin hikimomin Allah su yi ƙoƙarana da abin da Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani ya daidaita shi wanda saka sun himin ruhi kuma ya hura maka daga cikin ruhinsa ruhi wanda yake daga Allah yake wannan ta shiri da cewa wato wannan ruhin abu ne mai ban mamaki ruhin da ya zo wanda yake yin mutum abu ne wanda yake mai ban mamaki ba wanda zai iya kawo shi ba wanda zai iya hura rai za a iya mutumin tuni da chemical composition na dan adam amma wawaye zai iya hura masa da ya zama to mutum gashi nan yanzu artificial intelligence ya yi yadda za a yi mutum mutumin tuni a yi shi da sigar dan adam a sa masa kwamfuta yana magana kai har ma tunani yake yi amma ta yaya za a yi ka yadda kan cewa wannan mutum ne ka ba shi kai aura ka je ka bashi yanka ya aura ko kuma in mace ce ka je ka aure ta hmm? ka auri mashin to ba wanda zai iya yin wannan sai Allah shi yasa Allah ya ambaci wannan faqa fihi min ruhi wa ja'ala lakum sama wal absara wal afida kuma ya sanya muku ji da gani da gannai wato nan gannai din a matsayin jinsi ne saboda al-absar bi itibar da itibaru ku da yawa kowa yana da nasa jam'i amma a san jinsi ne duk da yake da jinsi da jam'i kusan duk ma'anar su ɗaya ne tunda wato ya sanya muku jinsin ji kuma ya sanya muku jinsin da ake gane-gane da shi kuma an za a yi wato shi a gani za a iya jam'insa da itibarin wato abin da kuke gani da shi akwai gani wanda kuke yi na ido akwai gani wanda kuke yi na kwakwal a na zuciya fa innaha amala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur gani na zuci ya zama to gani na basira sannan akwai gani wanda za ka gani na lura da izina akwai gani wanda za ka gani na sha'awa ka tsaya kana ta kallon abu don sha'awar kallonsa har sai kama ruɗe kamar yadda matan annabi yusuf suka zo suka yi falamma ra'aynahu akbarnahu wa qaffa'na aydiyahum akwai abin da zaka gani sai ka ga yawu yana ta kwarara saboda ka kasa rufe ka kasa rufe baki saboda kyan abin da ka gani duk nau'in ne na gani wal afida kuma ya sanya muku wato zukata tunani kwakwale wanda za ku tunani da su qalilan ma tashkurun amma ka ne kuke godiya ga Allah wato ya sanya muku waɗannan don ku gode amma kaɗan ne kuke gode ma Allah wato a ma'ana godiyarku ga Allah godiyarku ga Allah kaɗan ce butulci ya fi yawa rashin godiya ta ɗan adam ta fi yawa bisa godiyarsa ko kuma lokaci kaɗan ne kuke godiya mafiya yawan lokacin ku ba kwa godewa sau da yawa ni'ima za ta zo mata ta wuce ba ta san ma an ni'imar ba ba ta gode mata kuma ga shi Allah ya ce sun mala alunna yawma idin amin nan sannan za a tambaye ku akan ni'ima a wannan rana duk ni'ima sai an tambaye ka amma ni'ima nawa ce za ta zo ta wuce ta wuce baka ce alhamdulillah inna ma baka ce ba ka shiga gidanka mutane nawa ne za su ta yawo sai dai su kwanta a gefen titi ba su da inda za su samu ma'awa sai ku ka shiga gida a cikin ni'ima a cikin kwanciyar hankali amma ko ka ce walau la idda halta jannata ka kunta ma sha Allahu la quwwata illa billah baka fada wannan ba ma baka ce bismillah walazna bismillah kharajna kadan ne kuke godiya ko kuma qalilan ma tashkurun kadan ne kuke godewa a cikin ku wato ku mutane kadan ne masu yin godiya kamar yadda Allah ta'ala ke wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayina kuke godiya sura kun ga fuska uku a cikin kalilan ma tasbihun yadda alkur'ani kenan yake wato mai tarin ma'ana a cikin kalmomi kaɗan to wannan ya nuna mana isharar muhimmancin godiya ga Allah jalla wa'ala ta hanyar duba ni'ima mutum ya tsaya ya duba kansa ya duba halittarsa ya duba abin da Allah ya masa don ya zama mai godiya godiyan nan kamar yadda ya gabata a suratul lukman muka karanta wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi duk wanda ya godiya da kanta ya yi fa'idar godiya da take komawa ga ɗan adam ba kaɗan ba ce ya ishe ta kawai kan cewa an kai godiya Allah zai kara maka ni'imarsa والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم روقنك أولا ساعة من البركة wadda take karɓar addu'o'in bayanka muna roƙonka a wannan sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a kuma muna roƙonka gashi muna azumi ya zuwa gare ka kamar yadda manzanka sallallahu alaihi ya mana bishara dukkan mai azumi yana da addu'a mustajaba Allah ka sa addu'an mu da abinda mu rike ka ya to mustajaba ne ya rabbal alamin Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka gafarta zunuban mu Allah ka gafarta mana abinda ya gabata da abinda ya jinkirta da abinda muka sani da abinda bamu sani ba ka gafarta mana kanana da manyan zunuban mu da wanda muka yi da gangan da wanda muka yi bisa kuskure da wanda muka kuskure da wanda ma muka ganganta yin su da wanda kuma kai ne kadai ka sani daga gare mu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka gafarta ma iyayenmu Allah ka ji kansu ka gafarta musu Allah kamar yadda suka rene mu muna kanana Allah muna roƙon ka mutu musu ka ji kansu Allah ka gafarta musu wanda suke rai daga ciki wanda suke da rai a cikinsu kuma Allah ka ba su rayuwa mai albarka Allah ka kyauta karshen iyayenmu Allah muna roƙonka zurriyar mu Allah ka shirye su Allah ka ba mu albarkar rayuwa Allah ka ba mu albarkar zurriya Allah ka ba mu albarkar ilimi Allah ka ba mu albarkar ayyukanmu Allah ka ba mu albarkar iyalanmu Allah ka ba mu albarkar dukiyoyinmu Allah ka ba mu albarkar kasuwancinmu Allah ka ba mu albarkar nomanmu Allah ka ba mu albarkar shugabanmu shugabancinmu Allah shugabancin da ka sanya mana a wannan kasa wanda zai karɓi mulki muna roƙonka Allah ka sanya mana albarka a cikin wannan duk waɗanda za su karɓi mulki a wannan kasa Allah ka sanya mana albarka a cikin mulki Allah ka ije mana cikin tuno wanda suke neman ta da zaune tsaye a kan sha'anin bayar da mulki muna roƙonka Allah ka yi mana maganin fitinar Allah duk wanda suke da mugun nufi a kan zaman lafiyar wannan kasa muna roƙonka Allah ka watsa aniyarsu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka ka ka inganta mana wannan ibada tamu Allah ka karbe ta daga gare mu Allah muna roƙon ka ka sanya mu cikin masu rabo Allah ka bude mana kofofin rahmarka Allah ka sanya mu mu dace da daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin wanda za su kyautata ibada a goman karshe na Ramadan Allah ka sanya mu waɗanda za su cikin wanda za su sami yantawa daga wuta Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su sami yardarka a cikin wannan wata ne Allah muna neman ka da ka canza mana daga ka zuwa ga ni'ima hikimarka Allah muna neman tsari daga mummunar kaddara Allah muna neman tsarin ka daga dariyar ketan magauta Allah ka ba mu aminci a cikin rayuwarmu Allah akwai ƴan mu waɗanda ake garkuwa da su Allah ka fato su Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah waɗanda kuma suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin kunci Allah ka sanya musu mafita wanda suke cikin karayar arziki da jari Allah ka tayar da su wanda suke cikin tsananin bashi Allah ka biya musu Allah muna roƙonka waɗanda suke abubuwan da suka gagare mu a wannan al'umma Allah ka yaye mana Allah ka bamu damuna ne albarka Allah ka bamu damuna ne albarka Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka Allah ka kyauta karshen mu Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiya fi ad-din wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka fi dinina wa dunyana wa ahalina wa amwalina Allahumma تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما اعطيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله